nan da na sani malam muhammad awwal adam albani rahmatullahi alaihi shine ban san wani mutum a yan uwana ahli sunna a Najeriya ba da ke iya daukan dukiyar aljihunsa a matsayinsa na malami ya kashe wa addini irinsa ba ni ban san mutumin ba ban ce babu ba amma ban sani ba me iya yi wa akwai wani amma ni Allah bai nuna min wannan mutumin ba mutum ne da bawan Allah nan ya gina makaranta Albani Science Academy ya kashe kudinsa akalla miliyan 120 an kai matakin da an kashe wannan kudin albani bayi da gidan kansa na miliyan biyar da zai shiga cikin rayu a duk duniya bai mallaki gidan da zai shiga da iyalansa ba har ya gina wannan makarantar a gidan haya yake da matansa guda hudu suna kwana a gidan haya ne amma ya gina makarantar ya kai naira miliyan ɗari da ashirin na taba masa nasiha na ce haba mana. dole ya zama muna da tsari dole ka nemi dan wani a gina ko dakunan da za a saka iyalai wannan ba buri ne. muhalli da za a kwana wannan ai abu ne na darura yace mun to za a yi gagarayi gidan da yake na wani mutum ne da bai fahimci suna bai ba shi notice yake fita ya zo kusa da makarantar ya kama hayan gida ya biya na shekara biyu aka ja ka ce albari zaka ba haya to ba ruwanmu da kai ya da yace shi ya fasa a bashi kudin sa ya da masa da kudin sa yace shi ba zai bada gidan ba gidan haya a unguwar ya rasa wanda zai shi wannan ya sa tukunne ya daga wata kadara da ya ware sai sai wani fili sai fara ginin gaggawa bai kammala gidan bai sa iyalansa a cikin Allah ya dauki rayuwarsa mutum ne da ya kashe miliyan ɗari da ashirin zuwa sama da haka a makarantar nan amma bai gina gidan da zai shiga shi ya kwana da iyalansa ba kuma zai zauna da kai zauna da shi zai maka magana goma akan yaya za a kammala makarantar bai taba tunanin yaya ina zai shiga da iyalansa ya kwana ba na uku na daga cikin alkhairan wannan bawan Allah da na sani mutum ne mai bayan kashe kuɗi wa addini akwai plan da manufa wa addini a ɗan uwa da dama ba wanda ke da tunanin yaya za a yi addini ya kankama ba wanda ke tsarin yaya za a ilmantar da al'umma kawai abin da aka ɗauka a zo masallaci a taro a watsi wannan bawan Allah ya yi albani science academy a makarantar marayu da suke 'ya'yan jama'a wasu ma bai san iyayensu ba akwai kusan mutum tamanin da takwas da ya ba su scholarship kyauta suke karatu marayu ne ba dangin iya ba na uba Shi ne cin su ne shan su ne wajen kwanan su ne maganin su ne kayan tsallansu su akalla akwai mutum tamanin da takwas dan uwa malam Musa sahabi ce mun malam waɗannan kaɗan ne makarantu na anguwanni a cikin garin zaria ya ce waɗanda na san malam na ban kuɗi na je na biya kuɗin makarantansu akwai sama da maraya ɗari biyu a cikinsu ya ce ba ni tsammanin ya san iyayen marayu hamsin a ciki kawai daga an zo an ce wani yaron sai ce ku binci gidansa yayansa akwai hanyar karatu ko babu in babu a kama da su makarantar da su mu biya musu kuɗin makaranta yace ce ya san sama da marayu 200 da ke wasu makarantu banda wannan a nan akwai 80 da 'yan kai wannan yace malam duka a kansa ne yace ce ya kira ni ya ce nemo mana bashi malam musa ina nemo masa kuɗi ko dubu ɗari uku ne ya ce to je ka biya kuɗin makarantun marayun nan duka bai karbi ko ɗaya ba akwai ɗan uwa suleiman shanono na san sau da dama yana cikin kaduna malam na neman bashinsa muna magana na ce ya rasu yana bi kana bin sa bashi ya ce akwai ya amma malam ka sabu mamaki duka bashin da malai karba bai taba karban bashi dan ya ci abinci da iyalansa ko dan sai ya sai mota ya shiga ba daga na kawo kuɗin miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai ce to ba masu ginin makaranta a je a ci gaba da gini fi sabilillahi ba na bukatan kuɗin na ce yanzu ya ke cike ce na ya masa malam saboda malam bai ci naira ɗaya ba a duk kuɗin da na bashi makaranta ya kashe da masallaci da addini amma bai taba karban kwabo ɗaya cikin aljihunsa ba mutane nawa ke da wannan tsari ya rasu yana kokarin gina makaranta saudat science academy sunan mahaifiyarsa ana ginin ba a kammala ba ya samu wani katon fili a Zariya ana fensin dinsa yana kokarin gina jami'a ta musulunci sunanta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law akwai wani fili da ya samu shi ma an kange shi za a yi jami'a sunansa Albani University of Science and Technology duk waɗannan an gama zana saura a fara ginin su ne a dukkan waɗannan wasu yadda ya bari shine bai son ɗansa ko matarsa ɗaya ta ci gado duk wanda ya tamka ya ce yana da gado Allah ya tabe ya ce musu ba yayi wannan fi sabilillahi wa dinin musulunci ne a duk waɗannan hidimar da ya yi ko kuɗi ya karba bai gida gida bai cin abinci bai sayan riga sai ce to a je a ci gaba da sayan fili kaza a ci gaba da gina makaranta kaza a haka al'amarin ya kare na hudu daga cikin muhimman ababe da na sani akan wannan bawan Allah rahmatullahi alaihi shine cewa mutum ne da Allah ya masa baiwa da juriya wajen sayan takaddun addini kuma ba dan ya azo da su ba sai dan ya karanta idan za mu masa adalci yan uwa da dama ɗaliban ilimi sun fara jin sunan takaddun sunna ne a bakin albanin zariya shine gaskiyar magana ba kuma in nace almajirai na nufin ku ba hatta masu tafsiri da karantar da ku da dama akwai wanda takaddu da dama na sunna a bakin sa aka fara jinsu kasusuwansa suka fara yawo na sifar da salatin nabi mafiya yawa a bakin a arewacin kasan nan aka fara koyan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman tsakanin talaka a bakin sa aka fara ji karantar da ahkamul jana'is yayi ake wankan gawa a nade ta idan zamu yi wa kanmu adalci ya rigaye mu wajen wannan aikin alkhairi gaba daya dan uwa albani ya tara takaddu da a lokacin ni na san bai da naira dubu ɗari biyar ta amma iya da littafi da zai karanta ya karantar da al'umma kai na naira miliyan bakwai amma bayan in kace masa me mafi girman kadara kaduna sai ce takaddun addini ya tara takaddun iyaka amma bai da wani abu bayan takaddun kuma a wannan lokacin kafin ya fara gine-gine duk wanda ya ce maka yana bin mala awal bashi to ya ci bashi ya sai takaddu ne sun yi tafiya wani aikin hajji da dan uwa Dr. Salisu Shehu yace malam tun muna Madina ba mu isa maka ba katon katon din takaddu katon manya manya yace ina gani dan uwa malam Albani ya sayi katon ya kai goma sha biyar na littafi yace ya kai aka yi a nemi tifa a dauka a kawo su Makka wai kuma tun ba aikin hajji bai sai wannan takaddun yanzu ya aje su a kasa gabanin ya sa wasu alif ya haura sama amma a ya ajiye to gidan yan najeriya ne mutanen mu da san banza suka dauka sabil ne sadaka gabanin ya kai katon biyu da an kwashe takardun an watsa shi mun zaza da shi a bakin daru tauhid wani lokaci dan uwa wan baina nan ya ce bai da kuɗi da yawa bai samu ya sai takardu da wannan karan ba ce haka ko ce wallahi bai samu takardu da yawa ba kuɗin da ya saya duka dala dubu goma sha biyar ne yanzu ya sai takardu naira dala dubu sha biyar ya kai wajen miliyan biyu da rabi amma ya ce bai da kuɗi gaskiya ya ƙuntata ya shiga wajen takardun ya ce har kwallo yake yaga takardu da yake bukata ba kuɗi ya kashe 2.5 miliyan a sai littafin addini amma ko wai bai zo da kuɗi ba na biyar yana da alkhairi da juriya na kokarin faɗan karantar da addini a kowane hali yana da kuɗi bai da kuɗi iya da lafiya bai da lafiya to bai da sake wajen karantar da addini matukar ya samu dama to zai zauna ya karantar Allah masa baiwa da lafiya da yakan iya zama yayi darasi yayi awa biyar bai sharuwa ba yana darasin in ya tashi a wurin kai tsaye tuka mota yayi tafiyan kilomita 600 bai gingadi ba ba kowa yake da wannan lafiya ba Wadannan alkhairai mun faɗe su ne dogaro da wancan hadisi muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa yasa wannan shaidar da muka masa Allah subhanahu wata'ala ya karɓe ta dan adam mai iya da kurakurai irin nasa duk dan adam tare yake bai cika goma ba ya Allah kurakuran da ya da laifuffuka da maka Allah ka goya ce masa Allah ka yi jinkansa Allah ka yafe masa ka sa abin da ya tara a wurin ka ci abin da ya bari tare da mu ya bar duniya ya rasu da iyalinsa dai ya bar mata guda uku da 'ya'ya akalla guda ashirin da biyu wannan kuma kalubale ne ga al'umma ya za a taimaki iyalansa shi dai ga abin da ya wasu marayu to yanzu ya bar wasu marayu ya za su zama ba taimakon maraya iya da wahala manzon Allah ya ce babu wanda zai iya wannan sai mutum mai hakuri da imani na na Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya rasu wani lokaci sai Abdulrahman bin Abi ya kawo musu abinci gida da kayan jin dadi sai ta yi kwalla ya ce me faru ta ce manzon Allah ya ce babu wanda zai damu da al'amarin mu bayan shi sai mutum mai hakuri idan iyalan manzon Allah ana tunanin taimakon su sai mai juriya zai yi to ya ga wanda bai kai manzon Allah sallallahu daraja ba manzo Allah ya'ya nawa ya bari duka ya'yansa ba su ta shi da ya bari ba ko abin da ya kama da wannan amma duk da haka abin da yake faɗa akan su kenan balle wanda ya bari ya'ya ashirin da biyu a zamanin da imani ya yi karanci shi yayi ya koma zuwa ga Allah ina mai ta'aziyya gare ku gaba ɗaya da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal a azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta masa ya ji kansa a dan uwa a nan malam Abu Sale malam Ahmad shugaban kwamitin marayu na nan masallaci shi ma a satuttukan baya Allah ya dauki rayuwar iyalinsa yana tare da mu a nan baya muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah ya sa abin da ta tara a sanya shi abin da ta bari tare da mu a nan wurin da dama suna da yan uwa da suka rasu da Allah in ban kira sunan wani kai tsaye ba amina afuwa a su Allah ya sani duk wanda ke da mamaci a nan wurin mahaifi ko mahaifiya amini ko wa ko kani ko iyali ko mai gida da wanda ke jina a kafofin watsa labarai muna roƙon duk Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya sa abin da suka tara a san yafi abin da suka bari a nan kurakure da suka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu